والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh ina farin cikin ainihin abin nan saduwa da ku a daidai wannan lokaci da kuma neman addu'a daga dukkan al'umma akan wani gagarumin gidan rediyo da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da samu a bude shi wanda yake ainihin abin nan zai ci gaba da shirye-shiryen shi da harshen hausa yan uwa babban abin da muke nema a wurin shi wannan gidan rediyo mai suna gta hausa naku ne saboda ku ne aka assasa shi domin ainihin neman 'yancin mu. tare da ainihin ƙarin samun ilimi akan sassan abubuwa daban-daban allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da sunayen shi kyawawa da sufofin shi madaukaka da sanya albarka a gidan wannan rediyo da waɗanda suka yi ƙoƙari domin tabbatar da kafuwar wannan gidan rediyo da kuma ma waɗanda duk suke taimakawa ko da da kalmomi waɗanda suke kyawawa ne yan uwa zai yi mana amfani da yardar allah a ɓangarori daban-daban muna roƙon allah subhanahu wata ta'ala ya sa albarka a cikin shi ubangiji muna ɗanka gidan rediyon amurka ke magana a hannunka bari ka albarkace wannan gidan rediyo wanda zai zama sanadin albarka ga dumbin mutanen da ke kasashen duniya mun bar komai a hannunka tun da kai ne allah mai lura da 'ya'yanka muna rokonka ka shugabance shugabannin ka bi da ma'aikatan ka tsare su daga dukan miyagu ka kuma sa aikinsu ya zama da albarka muna rokonka ya ubangiji bari duk inda za su tafi ka kare su a kan hanya mugun ji mugun gani bari ka kawo da shi mun gode ya ubangijin Allah muna kuma rokonka bari dukkan wayanda za su daga sauraron su bari ya zamanto abin ginuwa da kuma samun albarka ta dalilin sunan Yesu almasihu nake addu'a amin daga nan birnin Washington a gundumar Columbia Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mitoci 49-31 sai kilo has 6,170 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuma za ku kama mu kai tsaye a gidajen rediyo masu zaman kansu rediyo amfani. sarauniya fara'a dalol fm nomad fm da kuma Niya haka zalika a kasar ghana ma masu sauraro za ku kama mu a gidajen rediyo alpha radio da marhaba radio baya ga haka za ku kama mu kai tsaye a shafukan mu na intanet wato a gtahausa.com ko kuma gta sashen hausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan asubahin. da fatar kun wayi gari lafiya inda agogonmu a nan gundumar kwalambiya ke cewa karfe goma sha biyu da minti uku na daren yau Asabar goma sha biyar ga watan Nuwambar dubu biyu da ashirin da biyar Yusuf Aliyu Harande ta da abokan aikinmu Ibrahim Alfa Ahmad da sahabo Imam Aliyu sai Nafisa Ahmad wadda za ta karanto muna labaran duniya. Muna farin cikin kasancewa da ku a cikin shirye-shiryen namu. na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana. Shirin namu na wannan safiya na musamman ne, wanda za mu kawo muku kaɗan daga cikin shirye-shirye da za mu ci gaba da gabatar muku a wannan tasha tamu ta Amurka ke magana. Amma, kamun nan bari na fisa ta fara muna da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumomin leƙen asiri na Afirka ta kudu na gudanar da bincike a kan saukar wani jirgi a birnin Johannesburg wanda ke dauke da palestina fiye da 150 daga Gaza waɗanda ba su da cikakkun takaddun tafiya. Hukumar da ke kula da kan iyakokin Afirka ta kudu ta bayyana cewa jirgin ya sauka ne da safiyar Alhamis a babban filin jirgin saman OR Tambo. Sai dai ba a bar fasinjojin sun sauka daga cikin jirgin ba har sai da daddare. bayan da jami'an kula da shige da ficen baki suka kammala gana da falasdinawan waɗanda ba su bayyana inda za su je ba ko kuma yawan kwanakin da za su yi a ƙasar ta afirka ta kudu shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya bayyana cewa ana gudanar da bincike dangane da wannan lamarin mai abin mamaki na yadda aka sako falasdinawan daga gaza cikin wannan jirgin wanda ya yada zango a ƙasar kenya kafin da daga baya ya sauka a afirka ta kudu ofishin jakadancin falasɗina da ke afirka ta kudu ya bayyana cewa wata kungiya ce ta bogi ta yi amfani da mawuyacin halin da mutanen gazan ke ciki ta shirya wannan tafiyar ta hanyar da bata dace ba ba kuma tare da tabi ka'ida ba wata majiya daga sojan isra'ila ta shaidawa kamfanin dillancin labaran ap cewa wata kungiya ce mai suna almajir ta fitar da wanda daga isra'ila Yadda jirgin ya kwashi Falasinawan a cikin sirri ya haifar da tsoro daga ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama waɗanda ke ganin hakan na iya zama yunkurin gwamnatin Isra'ila na tilastawa Falasinawa barin Gaza. Shugaban Ramaphosa na Afirka ta Kudu ya ce alamu sun nuna cewa yanayin da Falasinawa suka iso Johannesburg ya yi kama da wanda aka koro daga Gaza. Sai dai bai yi ƙarin haske a kai ba. wannan kuma jawabin ya dai biyo bayan zargi ne da waɗansu wakilan ƙungiyoyin agaji na afirka ta kudu suka yi na cewa almajid na da alaƙa ne da hukumomin isra'ila kuma suna ƙoƙarin yunkurin korar falastinawa ne daga gaza babbar kotun tsarin mulki ta ƙasar afirka ta tsakiya ta amince da shugaba faustin Ashange tuhadara da ya tsaya takara a zaben watan disamba duk wadda tsananin matsalar tsaro da ke ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar tare kuma da dogaran da shugabannin ke da shi na neman tsaro daga rasha a jiya juma'a kotun ta amince da takarar tuwadara tare da fitaccen shugaban 'yan adawa anisha georges logule da kuma waɗansu 'yan takara guda biyar a zaben da za a yi a ranar 28 ga watan disamba kotun ta yi watsi da wata ƙara da ta nemi a hana tawadar takara bisa hujjar cewa bai cika waɗansu ƙa'idojin tsayawa takarar shugabancin ba tawadarwa wanda ya hau kan mulki tun a shekarar 2016 kuma aka sake zaɓar shi a shekarar 2021 na ɗaya daga cikin aminan rasha mafi kusa a afirka ƙasar afirka ta tsakiyar da yana ɗaya daga cikin ƙasashen farko da rundunonin sojojin haya ta wagana ta rasha ta fara aiki da su wadda ke ikirarin taimakawa wajen yaƙi da 'yan tawaye da kuma dawo da zaman lafiya. Lauyar ɗaya daga cikin 'yan hijira goma sha tara 'yan asalin yankin Afirka ta yamma, wanda Afirka ta tasa su zuwa Ghana, ta bayyana cewa an canza musu matsugunnin da ba a san ko a ina suke ba. Lauyar Ana Dion Lenia ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Associated Press a ranar Alhamis cewa 'yan hijirar sun isa Ghana ne tun a ranar biyar ga watan Nuwamba. inda aka ajiye su a wani otal saboda ba za a iya mayar da su zuwa kasashensu na asali ba inda ake fargabar za su iya fuskantar barazanar azaba tsangoma ko kuma cin zarafi rasha ta kaddamar da mummunan harin makamai masu linzami da na drone a kiev da sassafe a ranar juma'a inda mutane shida suka mutu gine-gine suka tsage tare kuma da haddasa wuta a wuraren da aka yi ta jin karar tashin bama-bamai Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce Rasha ta yi amfani da makaman drone har 430 da makamai masu linzami 18 a wannan harin. Tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine kusan shekaru hudu da suka wuce, rasha ta ci gaba da ƙaddamar da hare-hare masu tsanani a sararin sama. yunkurin diflomasiyyar kasashen yammacin duniya da amurka ta jagoranta a wannan shekarar dai bai iya ka ƙarshen yakin ba Zelensky ya bayyana cewa harin makaman na ranar Juma'a ma ya shafi garin Odessa wadda ke kudancin Kharkiv a arewa maso gabashin birnin Kiev. Wannan dai shine hari mafi girma da Kiev ta fuskanta cikin makonni uku. Hare-haren baya-bayan nan da Rasha ta kai ta sama sun fi mayar da hankali ne akan ababen samar da wutar lantarki a faɗin ƙasar, musamman a daidai wannan lokacin da hunturu ke kawo kai. fadar shugaban amurka ta white house tana shirin gudanar da gagarumar liyafa irin ta karbar bakuncin manyan shugabannin kasashe yarima muhammad bin salman na saudiya a mako mai zuwa duk kuwa da cewa wannan ziyarar a hukumance ba ta shugaban kasa ba ce a cewar wani babban jami'in white house ziyarar ta ranar talata za ta fara ne da bikin tarba a harabar fadar sai kuma manyan jami'an amurka wanda za su yi masa gaisuwar barka da zuwa a barandar fadar ta white house jami'in ya kara da cewa daga bisani shugaba trump zai karbi yarima na oval office domin ganawa tare kuma da rattaba hannu a kan yarjejeniyoyi da liyafar cin abinci a ɗakin majalisar ministoci inda amurka da saudiya za su kammala yarjejeniyoyin da suka shafi tattalin arziki da tsaro daga baya fadar white house karkashin jagorancin uwar gidan shugaban wato melania trump za ta shirya musu liyafar cin abincin dare ana kamanta wannan ziyarar tasa a zaman ta aiki ce tunda a hukumance yarima muhammad bin salman ba ainihin shugaban ƙasa ba ne a ranar laraba kuma ana sa ran cewa shugabannin kamfanoni da dama za su taru domin gana akan harkokin kasuwanci a kennedy center duk da dai ba a tabbatar da halartar shugaban amurka zuwa wannan taron kasuwancin ba akwai dai yiwuwar zai iya halartar taron kamar yadda wani jami'i ya bayyana shahararren dan kwallon kafar nan cristiano ronaldo zai iya share makonni uku kafin ya san irin hukuncin da hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta ɗauka na dakatar da shi kafin gasar kofin duniya ta 2026 fitaccen dan wasan na kasar portugal na iya fuskantar haramcin wasanni biyu zuwa uku saboda jan katin da ya samu bayan da ya bigi dan wasan ireland dara o'shea da gwiwar hannunsa a wasan da suka sha kashi biyu da ba ko daya a dublin Hukumar ta FIFA tana ɗaukar har makonni uku kafin ta bayyana hukuncin da ta ɗauka dangane da laifukan 'yan wasa da na 'yan kallo a wasannin share fagen shiga gasar cin kofin duniya ta 2026 da ake bugawa. Da yake a yanzu babu wani wasan share fage har sai watan Maris, hukumar ba za ta fuskanci matsin lamba kan yanke hukuncin ba. Sai dai sakamakon Ronaldo abu ne da ke jan hankali matuƙa saboda shahararsa. A ranar Juma'a, FIFA ta ki bayyana lokacin da za ta kammala shari'ar. Sai dai kuma haramcin wasa ɗaya yana nan dole kuma Ronaldo zai bi wannan hukuncin a ranar Lahadi yayin da Portugal za ta karɓi bakuncin Armenia. Nasararsu za ta kai su ga gasar ƙarshe a Amurka, Kanada, da kuma Mexico. To a gaida Nafisa Ahmed da labaran duniya. daga nan sashen Hausa na tashar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. To har yanzu dai masu raro ana tare ne da wannan tasha tamu inda shirin namu na wannan safiya taku shiri ne na musamman a wannan rana. Wanda yanzu haka kai tsaye a cikin ɗakin watsa shirye-shiryenmu ina tare da abokan aiki na Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahaba Imam Aliyu. Haji Ibrahim barka da dare za a ce kenan yanzu tun da mu nan yanzu dare ne. A dare ne sosai karfe goma sha biyu a muna wa masu sauraro barka da su ba. Alai sahabo menene kake tafa da shi ga masu sauraron mu? Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku. Muna matukar godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba da dama kuma aka sake haɗuwa ta wannan kafa. ta Amurka ke magana. Muna farin ciki mara iyaka da Allah ya sake sada mu. Da fatar wannan tafiya za a yi ta tare da ku, kuma za ku ci gaba taimakawa da addu'o'i saboda tafiya ce sabuwa, kuma ko da tsohuwar ce sai an haɗa da addu'a da kuma fatan alheri daga gare ku. Kuma ku sani cewa wannan hanya ce biyu wato muna gabatar da shirye-shirye ku kuma kuna da damar ku gaya mana yadda tafiya shirye-shirye mu ke tafiya ma'ana hannun hagu ke wanke na dama ko na dama ke wanke na hagu ma'ana cuɗanye in cuɗanye ka ko to wannan da ita ce takaice abin da za a cewa masu sauraro. To Ibrahim Alfa idan muka duba za a ga cewar wannan wace irin tsaraba ka taho ma masu sauraron mu da shi ganin cewar wannan shine karo na farko kenan yau shine shirinmu na farko uh, don gabatar musu da shirye-shirye na wannan tasha tamu. Uh, me kake tafi da shi ga al'ummar masu sauraron a duk faɗin duniya? To alhamdulillah dori a kan abin da abokin aiki na sahabu Imam Aliyu ya yi magana a kai wato a makasudin wannan tashar rediyo ta Amurka ke magana shine domin mu gabatar da shirye-shirye da labarai da wasu abubuwa waɗanda za su taimaka wa masu sauraron waɗanda za su ilmantar da su waɗanda za su sa su a cikin wato jerin mutanen da suka san irin abubuwan da suke gudana a duniya sannan kuma labaran abubuwan da suke shafar su ya kasance mun sanar da duniya ba wai sai wasu ne za su zo su ɗauko labaransu su rika faɗa ma duniya ba a wannan shine makasudi na kafa wannan tashar rediyo ta amurka ke magana domin ya kasance cewa akwai muryar hausawa da masu magana da harshen hausa a nan amurka da kuma sauran sassan duniya to sabo idan na mm. dawo gare ka na san mutane da dama masu sauraron mu za su so su ji waɗanne irin shirye-shirye ne muka yi musu tanadi wanda za su sa ido ko su sa kunnuwansu kuma su gani daga gare mu. Eh, haka ne a gurguje kafin mu fara gabatar musu da irin shirye-shirye da muke da su a ɗan ɗore kan abin da abokin tafiya Malam Ibrahim Alfa ya faɗa shine a ganin yadda al'amura suke tafiya a yau da kullum an waye gari wannan tasha mai albarka ko kuma tashar da aka saba ji ta muryar amurka an kasance watanni yanzu babu ita to akwai akwai gurbi yadda ya kamata a cike kuma yadda mala ibrahim ya faɗa akwai buƙatar kada maimakon wani ya faɗa mana labaranmu ya kamata mu mu da kanmu masu magana da wannan harshe mu faɗa kanmu mu gaya kanmu da kanmu irin labaranmu maimakon mu bari wani ya faɗa so wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske muna fata kuma Eh, fitar wannan shiri ko kuma bullar wannan tasha za ta mai wannan gurbi da muka samu. To a gurguje cikin shirye-shirye da muke tafi da su na farko dai akwai shiri da mai suna ga fili ga doki wadda a cikin wannan shiri za a fafata. 'Yan siyasa za su fafata kwarai da gaske game da matsayinsu. ba wai a zage-zage ko kuma ta da hankali ba amma dai muhawara zazzafar muhawara game da al'amuran yau da kullum a ƙasashen hausa baki daya daga niger din ne na ghana ne da kuma najeriya baki daya wannan na ɗaya daga cikin shirye-shirye da za mu gabatar haka kuma muna da gaskiya da ɗaci yawa shi kuma wannan shiri kamar yadda aka saba ko kuma yadda muke sa rai wannan shiri ne da za a rinka sauraro game da mutane da suke da koke-koke a kusan sai mu ce mu zama kamar a wato alkalin alkarin karshe ko kuma kotun karshe inda ka gama guje-gujenka ka gama guje-gujenka na neman in ba ka ba da bahasin ka ka samu dama ba to wannan dama ce aka samu ka zo ka faɗi duk abin da ke maka ciwo in abin abi maka bahasi ne sai abin hukuma ce in mutum ne in ma wane ne sai abi bahasi a ga mene ya faru kana da gaskiya kan korafi da kake ko kuma yaya waɗannan akalla guda biyu kenan ban san ƙarin bayani da ku za ku yi game da waɗannan shirye-shirye guda biyu da na ambata ba. Taji Ibrahim wani shiri ne kake so kai ma mutane albishir da cewar su sa kunne su kuma buɗe idanuwansu don su ji daga wannan tasha mai albarka ta Amurka ke magana. Akwai su da yawa amma bari mu faro daga a wannan shiri na ɗinkin kwalma. Shi wato wannan shiri shiri ne na musamman da aka tsara shi domin kawo irin dambarwar da ake a cikin majalisar dokoki a Najeriya wanda a kowane a kowane mako za a rika kawo shi a cikin shirinmu na ranar laraba zai rika zuwa ci wannan shiri. wato abubuwan da suke faruwa cikin majalisa da duk wasu muhimman abubuwa waɗanda suka shafi rayuwar al'umma gaba ɗaya za a rika kawo shi a cikin wannan shiri akwai kuma shirin nan na amfanin ilimi aiki da shi wannan ba ma sai mutum ya tsaya ya yi dogon bayani ba an ji an ce amfanin ilimi aiki da shi wato shiri ne na ilimi kuma da amfaninsa ko kuma yadda za a yi a same shi saboda ka san ilimi kamar yadda ake faɗa mana shine ilimi tushen arziki gaskiya hmm. ne gaskiya ne eh. kuma kamar sai eh, kuma na tare numfashin ga zance kuma kamar yadda marigayi ah, alhaji kabiru fage ke cewa ilimi garkuwar dan adam garkuwar dan adam <laughs> eh. alhaji kabiru eh, amin ya allah amin ya allah haka na ga akwai kuma shiri wanda yake kusan za a ce ya mai da hankali ne shi kuma akan harkoki da suka shafi siyasa wanda ainihin sunan shi manuniya wanda zai yi nazari da kuma bibiya akan abubuwa da 'yan siyasa suke yin alkawulla ga al'ummominsu kuma taya suke cika waɗannan alkawulla ko ko ba a cika su sannan kuma in dai har masu sauraro suka buɗe kunnuwansu suka kasa suka tsare idan Allah ya kai mu a duk ranar asabar kuma za mu dinga kawo musu wani shiri na nishaɗi wanda a can baya sun riga sun san shi watan a bari ya huce wanda masu iya magana ke cewa shi kan kawo rabon wani To na san Haji Ibrahim ka san wannan shirin na san akwai yarima <laughs> akwai ɗan galadima har da sarauta na ga shi wannan shirin yake da shi ba ko Haji Ibrahim. <laughs> Akwai masu sarautu da yawa kuma har yanzu masu sarautu na wannan shirin suna nan kuma suna jira kuma sun sa ido. To suna jira su ga abin an dawo da shirin da yake nan. <laughs> Zan kai da kunnuwa haka. Mm. Eh, kuma kuma eh, ina son karin bayani kai nace ce ni ba wai sai su masu sauraro suke da sarauta ba har mu da muke sauraron shirin har yanzu muna nan muna mun karkada kunnuwanmu muna jira na ce na gaya muku zan sake nanatawa wannan labari da aka bamu a gurguje inda mutum ya rasu aka ce a bari sai bayan sallan asuba za a yi za a zo a yi masa jana'iza to hmm. kafin a shigo sai wai barawo kuma ya zo sata gidan to sai ya ji ga mutane na zuwa sai ya gudu ya shiga wani ɗaki a sai ɗakin a ɗakin gawa take sai ga to liman da aka zo da mutane za a yi sallah liman sai ya wuce gaba zai shiga waje inda gawa take ya duba daga shiga sai barawo ya rada mar duka sai liman ya gudu liman gudu ya fita waje ya ce musu wai ya ce musu ai su riga mu wai mala'iku su riga su Talai sabo. Wannan labari a bari ya huce na ji ni ba na ji eh. labari har yanzu ban daina dariya wannan. Na tuno labarin kwarai da gaske eh a cikin abar ya huce muka mun yi labarin na haka. Yanzu dai tun da kun malam saba ka ba mutane dariya bar mu dan shakata da wannan sai su dan saukar da wannan jinin nasu da ya hawa wannan dariyar da ka ba su. Hadi yayi mu zo mu ga sai. Illo inda muhammad ali ya muhammad shi jage kai ya sarki birnin dari kai wa da kake ba shi kai a sarki birnin dari kai wa da ya yi ya riga dai yariga ya riga barwa sai ga gadi a dudan zidi ta alhadu ala ya ce hali ya yi mazo mu ga sarki in zo gadi a inga Muhammad kai banda ka tsalhama banda Aji Ibrahim, ka san kwanakin baya shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa'yansu a kalamai wanda yake nuni da cewar zai kai watan zai sauke ainihin sojojin amurka a ƙasar najeriya to idan aka zauna hmm. aka kalli wannan ikirari dai za iya cewa shugaban amurka yana da hurumi ko ko yana da karfin da zai ce je ya shiga wata ƙasa mai 'yancin kanta kasan mutane da dama fa musamman a najeriya ko afirka nan tamu ba su hmm. fahimci ya abin yake ba kaɗan yi mana bayani a gurguje saboda masu sauraro su ɗan fahimci me hakan yake nufi. Wato in yace zai haka ya karya dokoki na ƙasa da ƙasa to sai dai kuma abin da ya kamata a sani shine cewa ba wai suna aiki da dokoki na ƙasa da ƙasa ɗin ba ne domin akwai abubuwa da dama da ake wanda ake, ake wato juya irin waɗannan dokoki ɗin domin a cimma wata manufa daban. To amma dai mutanen Najeriya su kwantar da hankalinsu shugaba Trump ba wai zai kai farmaki kan Najeriya ba ne. Kawai abin zan faɗa kina takaici ba zai yiwu ba. To, masha Allah. Alai Sabo, na ga wani abu da ke ta ɗauka hankali a Najeriya tun kamar makon da ya gabata wanda akwai takaddama tsakanin ministan birnin tarayya Abuja da wani jami'in soja. Ana iya cewa akwai rashin jituwa kenan a tsakanin ɓangaren zartarwa da ɓangaren tsaro na ƙasar kenan koko me hakan yake nufi? A to wannan mm, sai a gan shi a keɓe ma'ana mu ɗauka wani al'amari ne da ya faru tsakanin mahukunta shi ministan raya birnin Abuja da kuma ɓangaren soja su soja a kamar yadda na karanta ba wai a hukumance ba na ga kamar cewa shi ministan birnin tarayya abuja kamar ya yi magana da takwarorinsa da ke ma'aikatar tsaro cewa ga abin da ke faruwa suka ce masa ya dan dakata a dan bincika to sai ya hasala ya ta gaban kansa ya je wurin to kuma shi soja soja ne su kuma suka ce an ba su umarni ne ba bai da izini ya shiga wannan wuri to aka dai ta abin nan zafafa magana tsakaninsa da shi matashi ko kuma soja da tanakarar mutum suka yi ta yarima suka yi ta ja in ja da minista to ha yanzu dai magana tana na akwai rubuce-rubuce a kafofin sada zumunta da sauran cewa shugaban kasa ya fitar da shugaba tinubu kenan ya fitar da sanarwa jiya inda yake nuna goyon bayansa ga rundunar mayakan najeriya kan yadda suke tafiyar da ayyukansu To inda dai takaddama take kenan akwai masu cewa shi jami'in soja bai yi daidai ba saboda yana karkashin hukumomin farar hula ne saboda aka dole ya bi umarnin su akwai kuma masu cewa a'a shi sojan aka ba shi umarni daga sama to umarnin nan fa sai in banda shugaban kasa wanda shine kwamandan mayakan Najeriya ba wanda yake da izini ya daga wannan doka. To ana nan dai eh, ana nan a tafka muhawara a kafofin sada zumunta. Allah ya eh. kyauta. zan da ya gaya masu sauraro sai su ci gaba da bibiyar mu a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu zuwa anjima za su za mu kawo muku rahoto na musamman dangane da wannan dambarwa. a yanzu dai har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye Ibrahim Alfa bari ari wannan riga taka don in miƙa saƙon murna da fatan alkhairi ga abokin aikinmu uh, Lamido Abubakar wanda yau insha Allah rabbi da misalin karfe biyu da rabi za a ɗaura auren 'yarsa wannan Hasiya Lamido Abubakar da angwanta Mustapha Muhammad wanda za a ɗaura shi insha Allah rabbi a gida mai lamba ɗaya titin Sahabi Dange. da ke gawan nama a cikin birnin jihar Sokoto. Ta da fatan Allah Ubangiji ya sa albarka a wannan aure, Allah kuma ya kawo zuriya ɗaya ba. Amin, sun amin. So, Malam mm. Aje Brian kamun kuma in sake zan so in mika saƙon gaisuwar ainihin uh, wannan sashe na Amurka ke magana zuwa ga Alhaji Aminu Abdul da Alhaji Ahmad Tijjani da Alhaji Sani Abdullahi. dukansu da suke masallacin telex a tudun jukun da ke zaria a jihar kaduna state kenan ban sani ba jibrahim wani gaishe-gaishe ne kake da shi a nan cikin kundin naka ai muna gaida wato muna mika gaisuwa ta musamman ne ga dukkan masu sauraron kuma muna farin cikin sake saduwa da su ta wannan kafa ta rediyo amma ina son ɗauki wannan dama musamman domin mika gaisuwa ga wasu abokan aikinmu wato uh, Ibrahim Sheme da kuma Malam Yakubu Musa. Da fatan suna lafiya kuma muna godiya da irin addu'o'in fatan alheri da suka yi mana game da wannan sabuwar gidan rediyo. To Ubangiji Allah ya sa mana albarka, Allah ya sa mu dace. To Haji Brian mm. kamun mu je ga abin da muke da shi na gaba duk da dai na alamar lokaci yana neman ya mana halin nasa, bari mu ɗan shakata da wannan faifan ɗan kaɗan. sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu a wannan safiya a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatar da shirin da sahaba Imam Aliyu sai Nafisa Ahmad da ta karanto mana labaran duniya. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya. Sai kuma ku biyo mu a cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Da fatar ku kwana lafiya. Bissalam.